لنكنا وأنفسنا وضر شأننا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالعهد والأمان والمعافاة كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت بركتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا عافيتنا ولك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمتك أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو قامة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد a ci gaba da karatunmu mana cikin surar suratul talaki idan mu kumance ba a cikin wannan karatu namu mana cikin suratu dalaki ka taimaka mana Allah ka yi mana jagora Allah ka sa mu kyakkyawan ƙarshe Allah ka sa aljanna makoman duk bukatun mu na alheri Allah ka biya mana wayanda ba na alheri ba ko kamar alheri ka biya mana abin da sun ka tsoro Allah ka kare mu a jiya muna magana saki ga matan da an ka saki an ka ce a ji tsoron Allah wajen sha'anin su sannan askin hunna min haisu min haisu sakanto to ci gaba Allah ma askin a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim min من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضارون تضيقوا عليهم وإن كن أولى حمل فأمسكوا عليهن حتى تعن حملهن فإن رضعن لكم فآتوهن أجورهن وتأمروا بينكم بمعروف وإن تعاثرتم فترجعوا له أخرى to askin ruhunna Allah ya ce ku zaunar da matayenku na su kakanta na wurin da kuke zaune da ku da suwa idan mutum na zaune ga gida ya saki mata ta in dai saki bai kai uku ba to a matsanin cikin wurin da take zaune ka a hishe ta ya ce hishe ta zai yi shi wata ka a hisuwa ta in dai nan take zaune to a batta na haisu sakantum inda kuke zaune nan waje da kun gwargwadon wadata ku ku daunar da su gwargwadon wadata ku ku ciyar da su gwargwadon wadata ku wato ku daunar da su kuma ku ciyar da su gwargwadon wadata da Allah ya ba ku kar ku ta musu wala tu daruhunna kada ku cuta musu lita dai ko alayhinna don ku ta musu kun sai an ta mata za ta yi kokari ta nemi wadda za ta yi ta bar gidan don ba ta yadda da walakanci to Allah ya ce kafu walakanta su wayan kunna wala ta hamna idan ko matan da kun ka saki masu ciki na to fa an bi ko alaihin na ku ci gaba da ba su abinci in dai masu ciki na ta yadda ana hamla kunna har sai sun haihu cikan nan nasu wato a ci gaba da ba su abinci har su haihu a idan suka haihu kuma sai a yi magana shayarwa fa ina arda ana lakum in sun yadda su yi muku shayarwa to fa ujura ujurahunna ku ba su jangasu wato ta shayarwa domin in kana zaune tare da mace kai ke ciyar da ita ita ta kula da matsalolinta na cikin gida kai ko ka kula da matsalolin waje to in yardan ba ku tare ko riga kun rabu da kai da ita to kaga in kasta ta aiki sai ka biya ta in dai kun rabu saboda haka wa atu hunna ujura hunna ku ba su kan su ta shayarwa in dai an rabu wa ta miro na kun zama a kuma ku shawara tsakanin ku yadda shari'a ta ce bai na kun tsakanin miji da matar wanda ka so a yi mai shayarwa da matar da aka son ta yi shayarwa abin da ya sa kun ka ga kotu ta shigo yanzu tsakanin miji da mata a wani lokaci sai shiryuwar ta yi waya ya ce wanda yadda ya ba su a ta ce wani ishirin za ta yi don tun da kowa na cikin hushin wani to sai a ita faɗa su. don haka sai abin da na kotu ta ashabi idan jayayya ta auku tsakanin mutum biyu to wani bai wa wani hukunci sai alƙali shi hukunci tsakaninsu saboda haka sai aka ce kotu ta shigo sai ta yanke kuɗi idan mai kuɗi na an riga an yanke ga kuɗin da bai biya na shayarwa in talaka ne an riga an yanke ga kuɗin da bai biya kowa ya riga ya sani illa dai irin an canja lokaci da aka samu wani lokaci abinci ya yi tsada to yana yi wa alƙali in ya kalli ya rayuwa ce wani abu kuma wayan da asar in kokon ka yi tsanani tsakanin kai ka yi tsaye cewa wanda yadda ka bai ita ko sai tsaye ma ishirin za a bata kun ga ba ku kusa ba kai ka ne kwarai ita ta yi ne kwarai to abin nan fasta turdi'u lahu ukhra sai ya samu wata ta sha mai wanda ka yi wanda yaka abiya da shi bai abiya ita kuma ta azama abin da bai iya wato sai a bata sai a ce a samu wani a samu wata wanda ka iya shayarwa sannan ita mata a sa mata angi karta sai wurin don karta ba matar kuma matsala. A Alirin ta zo sa'ati mai sa'ati لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا لم تقضوا wanda an da wadata su ya ci yabba gwargwadon wadata ne ba iri ɗaya suke ba an kulli dai ko da kun ka ga kuce haka na wasu wani mai arziki wani mai talauci to wanda an mai arziki to ya ciyar min sa'ati cikin arziki ne wa man kudira alaihi wanda kuma an ka kunta ma arziki ne shi talauci Allah ya ba shi bai ba shi arziki da yawa yawa Wa falin fikin ma a ta hula cikin abin da Allah ya ba shi ya ba ciyar kun ga wannan ya shafi mai aure da kuma wannan bai aure kowa a kashiya matsala ta dukiya ta mai dukiya da yawa shi bai dukiya da yawa shi mai dukiya a shi da dukiya ta wannan dai da aka yi shi kada kowa ya kasa yin abin da aka fashi. la ya kalli ba za a zarta yin gama a na Allah bai ba ka zuwa aikin kuma shi ka sai aikin hajji bai ba. duk abin da kaje Allah ya ce ka yi ya ba ka ni in dai bai ba ka ba to bai cewa ka yi abin da bai ba ka ba kuma talauci bai zama kullum sai da Allah ba ta da sun yi ba ta nan Allah ya ta yawan kuka da wasu ne da an kai sura amma yanzu sun yi wadata

فضاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا Allah ya yi hankuri wato Allah ba ya son ana tafa mai in ya yi hankuri wata rana an ba. hankuri ne ya yi hushi tun da kunga ya yi hushi da wasu wagadi ballahu alaihim Allah ya hushi da suwa to Allah yana iya hushi in ana ne da kullum وكاري من الاتجاه الكيئة الكيوة عن أمر ربها سيئة أمن تنجي أمني وتنجدها وقد يوى أمن الله متعنى الله سكيئة أمن تنجي وتنجدها وقرشي كما سيئة أمن تنجي ومن من ظننتا فهذا حسابا شديدا الله يشتم وكيمة حسابي لسانه وعدمناها عذابا دخرا من كيمة عذابا تكامها وذاك هو وبال أمرها تتنى لنوي عن أمرها kana عاجب wata amri ha kusura shi ne alamarin da zai zama na asara to haka na alamarin Allah ke iya yi hushi hushi Allah da daɗi ga wanda da Allah ya saboda haka za bin da kun ka sani mara kyau kuna yi kun san mara kyau na to ku yi kokari ku bari kuma ku yi istighfari ku yi kokari ku bari in in shedan ka ka aikata to ka yawaita istighfari da nadama cikin zuciyarka ka yawaita istighfari da nadama da bakin ciki cikin zuciyarka to Allah zai yana yiwa Allah ya kare ka ba zai kawo da gurbe ba ba bana alkai da ya armin da ya zama hasara a abdallahu lahu abdallahu lahu azaban shadida واتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا نكفر عنه ومن يؤمن بالله ورسوله ومن يؤمن بالله ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته يدخله الجنات Allah ya yi mawa ya gaba يا أبا مسرعان imani. Dan masu imani su a سوء hankali. saboda haka ce masu imani ma abuta an kulla ku ji tsoron Allah kada an zara Allah hakika Allah ya saukar da zikiri gare ku menene zikiri rasulan manzo shi ne zikirin ya talo alaikum ayat Allah yana karanta muku ayoyin Allah mubayyanatin wato wanda aka bayyana je kuri jallabina amanu wa amilus salihati don ya fitar da wanda suka yi imani suka ayyuka na kwarai ya fitar da su mina daga dukkan kafirci da jahilci ilan nuri zuwa ga hasken imani da ilimi wa man yu'min billahi duk wanda ya imani da Allah wa ya'mal salihan yayi aiki na kwarai yudkhilhu jannati Allah zai shigar da shi aljanna tajri min tahtiha al-anharu gulabi na gudana karkashin ta khalidina biya abada kuma an kaddara musu dawama cikin abada wannan arziki yi kyau kada hasanallahu lahu rizqa wanda Allah ya wa haka ya kyautace arziki ne Allah ka sa mu cikin su Allah wallahi khalaqa sab'a sama Allah wallahi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahunna tanazzalu al-amru bainahunna لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما الله الذي خلق سبع سماوات الله شيني أهل السماء بقي ومن الأرض cikin ƙasa kuma ya halicci mithluhunna wato misalin su wato ƙasa bakwai kuma sama bakwai ƙasa bakwai ya tana tanazzalu amru bainahunna umanni Allah na sauka tsakanin sama da ƙasa wato in ya bada umarni daga sama sai ya zo ga halittun da bisa kasa wanda a tsakanin sama da kasa litalamu anna allaha ala kulli shay'in qadir Allah yayi wannan don ku san Allah wato yana da iko ga dukkan komi wa anna allaha qad ahada bi kulli shay'in ilma kuma lalle Allah ya kewaye komi da ilimi ne ya Allah ya man ya man ala kulli shay'in ya Allah ya man kadi a hada da kulli shay'in ilma ka maka da albarka wannan sura da darajar ta yadda ka gwada mana ƙarshen ta ka gwada mana ƙarshen damuwa da bakin ciki kowane irin tsoron nan da yake damun mutane a cikin Najeriya Allah ka gusan mana da shi Allah ka gusan mana da shi Allah da ikon ka ya man ala kulli shay'in qadir ka tausaya mana da ikon nan naka Allah ka gusan mana da hijina ka gusan mana da tashin hankali don wani mutum wanda ke ne. neman ya kuntata mana Allah ka kuntata mana ka kuntata mai kai mana magani da mana ka lahiya da shi mana iya da zuriya ga da kamu da zawa na na mutu al shi da su da ta kamu ka mun mutane da ma aljanna ka kare mana su daga sharar masu miyagun ɗabi'u na ɓoye da na bayyane don albarka yanka ka wani mu da kowace wani rashin laya da a cikin kwan Allah da aka suna Allah ka warka mu barkar da mu ka warkar da bayan ka musulmi kowace ita lalurorin sauƙaƙa mana su ka sauƙaƙa mana azumin ramadana ka sauƙaƙa mana dukkan ramadana ka sauƙaƙa lalurorin azumin ramadana ka sauƙaƙa mana matsalolin azumin ramadana ka ba mu kariya da tsaron kayan kada a hada da kulli shay'in ilma to